ta ma hijab a jikinta rigar jikinta ta maida da ta yi wankan saboda ya hana ta tsayawa ta lalubi abin da za ta rufe jikinta satar kallonta yake tana kicin kicin ɗauko kayan cikin jakarta wacce ta zo da ita ta fito da mai ta fara shafawa fuska a martake ta kalli ne ta ce ki ce masa ya bani wayata ta fi sati uku a hannunsa ya kamata ya bani a bata haka sannan ni dan Allah ya tashi zan sa kaya sam haka bai dace ba ai ta faɗa tana kallon mutane ta juya kuma tana hararansa wai harara a duhu kenan sama ali bai san me take cewa ba yana can ya shagala da kallon kafarta wacce take faman wacce take faman shafawa mai babu abin da yake ɗaukar hankalin shi a kafarta ta kamar cikar dunduniya game da sharabarta wannan yana tabbatar masa da cewar yarinyar cikakkiyar mace ce domin duk ga alamunan sun nuna Nene ta ce ba fana son neman magana DJ yaushe kalle ki da ma sa, da tabarau don Allah ki yi ki sanya kaya ku tafi kada rana ta yi ya ce zai je Abuja ne ya dubo kishiyarki Siyama bata ji daɗi ba cikin basarwa DJ ta ce wace ce kuma kishiyata ni ba ni da kishiya domin anti Siyama yar uwa ce ai don kuma sai da san mutum za ka yi kishin shi ni ba zan yi kishin ni ba zaman kishi zan je in yi ba ne ne ne ta ce to na yi laifi ba kishiyarki ba 'yar uwarki kowa dai ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake mara kunya kawai Kar ki yi kishin nasa mana ai kina ji kina gani za a kwace shi sai ki zama 'yar kallo a gidan dariya dije ta sa ta ce ni fa ba da ke nake bane ne oh miki dai ne ta faɗa tana gyara zama satar kallon ali ta yi aiko shi ma ita yake kallo tun ɗazu da sauri ya kau da kansa cikin ɓacin rai wato yarinyar nan tana nufin ba ta kishinsa ita dijen daɗi ta ji da ta garin shi ya ɓaci dama haka take so ta ci gaba da shafa shafanta babu abin da ya dame ta miƙewa aliyai yana kallon agogo kana ya kalli ni ne ce bara na je waje ta same ni a can ina jiranta to shikenan ai yanzu za ta fito ma da sauri dije ta ce zai fita ba baki masa maganar wayar tawa ba Nene ta ce dan Allah Ali ba ta wayarta. ta ko ma samu ta kyale mu tsayawa ya ce Kar ki damu zan bata yanzu wayar na cikin mota na sabuwa ma na sai mata jinya ce sabuwa ya canza mata ya sa ta sakin fuska ta ce Allah ya shi maka albarka dan nan ita ma dije daɗi ta ji ta san wayar ba ta wasa ba ce ba tunda yayi Ali bai da karanta duk yana lura da yanayin da fuskar ta ta nuna lokacin da ta ji maganar sabuwar waya girgiza kai yayi kawai ya fice daga ɗakin cikin zuciyarsa ya ce yarinyar nan duk ki gama rashin kunyarki da fitsararki zan kama ki ne lokaci guda zan daidaita ki a gurguje ta saka kaya ta zauna domin karyawa suna ta labari da nene da haka nene take koya mata dabarun iya zama da miji da yadda ake kula da shi ta ce kin ga ba ke kadai bace ba dan Allah je. kar in ji kar in gani banda fitsara da rashin kunya kar ki bani kunya ki kula da mijinki kin ji ko saboda saboda ni Ali ya tabbatar min da cewa ya karbi amana ke ma dan Allah ki bawa marada kunya kanta a sunkuye tace ce to ne ne amma ina jin kin ce in kula da shi kamar yaya na ga dai shi ba yaro bane ba ko hmm yaro man kaza kenan ne ne ta faɗa da murmushi a fuskar ta ce yanzu duk ba za ki fahimci me nake nufi ba sai nan gaba mu bar maganar maza ki ki gama ki tashi kar ya gaji da jiranki kin san dai halinsa cikin sauri ta kammala ta miƙe gami da ɗaukar mayafi ta yafa domin kuwa ba za ta sa hijab ba za saboda ana yin zafi sosai sai mun dawo ta faɗa tana kokarin fita miƙewa ne na ta yi ta biyo bayanta ta ce to Allah ya kiyaye hanya dan Allah ku shiga har cikin gari ku gaggaisa da jama'a sosai insha Allahu za mu je sai dai in shine ya ce ba za a je ba a'a ba zai ma faɗa ba ne ta tare numfashinta ta bi baki dije ta ce kwata-kwata yanzu na fahimci ko na fahimci yanzu kwata-kwata ba kwa san laifin yaya Ali ko ne ne bara na yi wa Fa'iza magana ta zo mu tafi tare to babu laifi ne ne ta faɗa game da ɗaukar buta domin ɗaura alwalar sallar walha Allah sarki ne ne kenan ba dai riko da addini ba wannan kenan lokacin da ta shiga bangaren su ummi duk suna zaune suna karyawa har abba ta tsugunna tana gaida abba fuska a sake yake amsawa ya ce uwata kin guje ni ko saboda kina ganin ne ne kin manta da ni ko dariya dije ta yi kaɗan tana miƙewa ta ce ba haka bane ba wallahi abba ya ce haka ne mana uwata kin sani kin sa ni a kwandon shara ko yanayin yadda ya yi maganar ya sa ta yin dariya sosai ta ce abba kenan nan ce daga zuwan mutum duk ta ɗaga mana hankali wallahi ya ce sai ki hakuri uwata ki mata biyayya insha Allahu wata ranke ce da riba kanta a sunkuye ta ce insha Allahu abba Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara girma amin amin Allah ya miki albarka ya albarkaci rayuwarki to je ta yi mamakin da ta gaida ummi ta amsa cikin sakin fuska ba kamar yadda ba kamar da ba kamar da ba har da ɗan yi mata wasa to ita ma da je ba ta kawo komai a ranta ba ta fi tunanin addu'ar da take yi ne kullum akan hakan Allah ya amsa ta ce fa'iza dan Allah ta so mu je za mu raka yaya Ali gaishe gaishe wai ba zai gane wasu guraren ba zaro ido fa'iza ta yi ta ce jiyan nan duk mun je ni kam babu inda zani dama ke ce dai baki je ba dan Allah ki zo mu je kin ji gaskiya ku yi tafiyar ku na gaya miki jiya na je dan haka yau babu inda zan je kuma ma ai ajiyan ba inda ba mu je ba ko ba haka ba abba kwarai kuwa abba ya faɗa ya ce amma ba za a yi haka ba ki tashi ku tafi kawai ai ba laifi ba ne ba don kin kara zuwa yau ita fa tana jin tsoron tafiya da yaya Aliyu wallahi sai ta sai ta fama yiwa mutane masifa hijab kawai ta zira dama ta dawo dama ta taho da nata wanda Ali ya sai musu ita da DJ suka fita game da yi musu sallamar sai sun dawo Jamil sai faman tsokanar DJ yake ta yi masa banza yana zaune cikin mota ya ga fitowarsu daga gida tun kafin su so ya fito daga motar ya daka wa DJ wata muguwar tsawa ya ce koma ki je ki saka hijabi kar ki karaso nan a haka saura kaɗan dj ta saki fitsari don ba karamin razana ta tsawar ali ta yi ba sai ta ce tunda take da shi bai taɓa mata tsawa irin ta yau ba da sauri ta juya da baya tana kallon filin gurin allah ya sa babu jama'a sosai sai 'yan yara kanana duk da cewar gurin baya rabo da matasa to amma babu mamaki tunda tara ta wuce duk sun watse daga gurin kowa ya tafi kimtsawa domin zuwa kasuwa Ka ji daɗin hakan sosai wannan wulakanci da me yayi kama sai ka ce wata 'yar cikinsa yake wa tsawa kamar za ta fashe da kuka ta koma gidan domin ɗauko hijab Nene za ta tada sallah ta Gadije ta shigo rai a ta ce lafiya ko kika dawo kina ɓacin rai? Hmm, wai hijab zan saka. Ni fa wallahi Nene, dan kin matsa ne, da sai in yi zamana. Sai ya rinka yi wa mutum tsawa kamar yarsa. Dariya Nene ta yi ce, sai ki yi aiki har yanzu kin kasa gane halin Aliko? Dan Allah ɗauki ku tafi. kin san dama ba zai yadda ki bi shi a haka ba hijab din ta nemo ta zira bata ce wane ne komai ba ta fice daga ɗakin da rai a ɓace ita suke jira domin har ya kunna mota fa'iza na kujerar baya a zaune ta yi tsuru-tsuru kusa da fa'izan take kokarin zama bayan ta buɗe motar ta cikin miro ɗin motar yake kallon su ya ce ɗaya ta dawo nan domin ni babu yarinyar da za ta mayar da ni direbanta kallon fuskar sadije ta yi ta ga babu alamar rahama aiko ita nan da nan ta hau gyara fuska domin kar ya kawo wargi a gurin domin dai ta yi bala'in jin tso ta ji bala'in jin ciwo na tsawar da ya yi mata ɗazu babu wacce ta yi motsi a cikin su fa'iza na zungurar DJ DJ na jin na jin ta ta yi mata shiru domin ta san abin da take nufi babu yadda fa'iza ta iya ta buɗe mota za ta fito ali ya dakatar da ita ya ce koma ki zauna a inda kike wancan mara kunyar dai ita nake so ta dawo nan din daɗi fa'iza ta ce saboda haka sai ta sake gyara zama abinta ta fi minti biyar kafin ta fito ta kuma ta koma kusa da shi ɗin duk yana kallonta ta miro ɗin tana shiga ya da mota suka fara tafiya babu mai magana a cikinsu fuskarsa take satar kallo tana so ta tambaye shi wayarta amma ganin yadda ya sha kunu yasa take jin shakkar tambayarsa amma dai bara ta gwada ta gani cikin salonta ta ce ina wayarta wa ka ce zaka bani tana cikin motarka kamar da dutse take magana ko kallanta bai yi ba bata daddara ba ta kara maimaitawa amma wannan karan sai da ta kira sunansa ta gefen ido ya kalle ta kaɗan ya mai da hankalinsa kan tukin motar da yake ya ce an ki a baki wayar ki kwata in za ki iya kallon shi ta yi tana gyara bakinta na sabo ta ce kamar yaya in kwata fa kace eh haka na ce zuba masa ido ta yi cikin mamaki ya ce ɗauke min waɗannan idanun naki daga kaina ɗauke kanta ta yi ta ce kai kace fa za ka bani har gaya wane ne kai yanzu eh ni nace zan baki yanzu kuma na fasa da akwai damuwa ne tabe baki ta yi ta ɗauke kai ta ce babu wata damuwa ka rike wayarka kawai insha Allahu gobe zaka gani da wata ita ma kwacewa zan yi sai nayi ra'ayin ki rike waya za ki rike yarinya lallai ma DJ ta faɗa tana dariya kaɗan ta ce me hujjarka ta rike min waya har da ikirarin zaka hana ni amfani da ita na farko dai ba kai ka sai min ba gyaran murya ya ce ke ba na son shashanci kina faman yi wa mutane dariya akan titi ke ko kunya ba kya ji yanzu da da wannan mayafin zaki fito wai ke dan Allah me yasa ba kya ji ne ni fa ka takurawa rayuwata sai a ce kullum mutum sai ya sanya hijabi jam. ta faɗa tana wani fari da ido duk yana kallon abin da take ta gefen idansa saurin ɗauke idanunsa ya daga kanta lokacin da take lullumshe idanunta da sunan fari cikin ransa ya ce in na daka ta wannan yarinyar sai ta samu mu faɗi a motar nan ya ce ke a yanda kike a haka ai kina yawo a titi ba tare da hijab ba da yawa jama'a za su shiga wani hali wasu har ta kai su ga haɗari ni ce zan zama haɗari ga jama'a dijin ta faɗa domin kwata-kwata bata fuskanci inda maganarsa ta dosa ba ko uffan ko numfasawa bai bari ta yi ba ya ce kwarai kuwa gwara ki rinƙa suturce jikinki in kika ja hankalin wani ban yafe ba kuma alhaki a kanki cikin mamaki dije take kallonsa ta ce alhaki a kaina fa kace to mai na yi wa mutane da har zan ɗauki da dan ɗauki hakkinsu ke kika sani ya faɗa gami da murtuke fuska to ita ma dijen shiru ta yi bata kara magana ba fa'iza ko na kujerar baya tana jin hirar tasu tana wadije dariya san bata iya soyayya ba a cewarta gefe guda kuma tana chatting da dokta ɗinta sai soyewa suke abin su wayar shi ce ta yi kara dama ya jona ta a caji a jikin motar kallon fuskar wayar yayi siyama mace, bude muryar wayar yayi bayan ya daga yace lafiya wai har yace lafiya wai karki dame ni malama nace zan zo anjima oke kuka ta fashe da shi tace yanzu ba za ka faɗa min halin da kake ciki ba ya Ali wani mummunan labari na ji wai za ka auri yarinyar nan DJ da sauri ya katse ta ta hanyar cewa dakata siyama dama abin da zaki tambaye ni kenan kike ta damuna a waya eh haka ne saura kwana uku ɗaurin auren ma in haka kike so ki ji to kubucewa ta yi da kuka ta ce shikenan ni haka zan zo in koma a banza duk akan kana na haɗu da cuta mai wuyar magani ni yanzu yaya zan yi ne siyama ta ba shi tausayi ya ce kin ga ya isa ki daina kukan haka kina so ki fasa min dodon kunne ne okay yanzu ya kike so a yi miki to ko numfasawa bata bari yayi ba ta ce so nake ka zo dai nake san kai nake san gani dariya ta bashi cikin zuciyarsa ce. in zo ki kashe ni da warinki sai da ya saci kallon DJ kaɗan kafin ya ce wai in na zo me zan miki ne na ce miki zan zo komai dare ki kyale ni kin ji ko ta ce to ka yi haƙuri don Allah in na takura maka zan yi zaman jiranka ta faɗa kamar gaske ya ce oke sai na zo ki rinka addu'a kuma ya yi tsanani maganin shi Allah kin ji ko to kawai ta ce masa amma ba ta ɗauki maganar da muhimmanci ba tana nan da ƙudurinta na ko ita ko DJ ɗan halakka fasa kallon DJ ya yi da gefen ido bayan ya kashe wayar ta yi kicin kicin da fuska ya lura tun da ya fara waya da siyama ta sha kunu shaye ta yayye ci gaba da tukinsa hankalinsa kwance to a haka suka rinka za zaga dangi babu babu ko ina da basu je ba duk inda suka je sai a yi ta jin su da wasa da tsokana ga amarya da ango sun zo sallama shi kam ali da ke miskili ne baya biye musu dije ko sai tsagalgala take da ke duk kakanninta ne shi yasa take zuba iya shekinta sarranta fa'iza na tayata wata karamar kanwar su ne ne da suke kira goggo altine ta ce ku zo mu je ɗaki don mu yi wani sirri bana so wancan malalacin ya je me za mu ce ta faɗa tana kallon ali bai ce musu komai ba suka zo suka wuce shi goggo altine na harararsa, dariya yasa ya ce wai ni ina ruwana da ke ne tunda na zo kike ta hararata ko dan na ce bana yi da ke ne kin mun tsufa na fi son nene oho banza tai da shi suka shige ɗaki ita da su deje har da buga kyaure agogon da ke ɗaure a hannunsa ya kalla sha biyu shaura ya ce Allah kuka jima a ciki sai dai ku neme ni sai dai ku nemi mai mai da ku gida domin tafiya ta zan zaunar da su ta yi kamar wacce za ta koya musu darasi wata leda ta jawo cike da gari tare cike da garukan magani a da ɗaure gefe guda kuma ga jarkar zuma nan a ajiye ta kalli dije ta ce ɗauko kofuna ga su can a kwando a kife babu musu dije ta je ta ɗauko tana binta da kallo kowanne garin magani sai da ta haɗa shi da zumar ta dama shi sosai zumar ma wata iri ce dan da gani ta ji kayan haɗi saboda irin yajin da take fitarwa ga wani bauri da ɗanɗano mai kama baki da sauri dije ta cire bakinta tana fuzuwarwa ta ce anya kuwa gugu zan iya shan wannan abin kin ji baki na ko yadda ya dauka tab ajiye kofin maganin tai tana tabe baki ita ko fa'iza duk da tana jin rashin dadin abin a bakinta ta daure tana sha kaɗan kaɗan saboda ta san me amfanin abin Goggo altine ta ce ke na san shashanci dauke ki shanye tas bayan shi ma sai na kara dama muku wani kun shanye a gabana domin ba zan ba ku ku tafi da shi ba ku je ku yi min asara tunda ba ku san amfanin abin ba ato haka za a kai ku ɗakin mijin naku ba tare da gyare-gyare ba ku za ku wahala a can ɗin in ba ku tsaya an gyara ku ba ato to wai goggo maganin menene ni fa ban fahimci ni fa ban fahimce ki ba dije ta faɗa duk da ta soma ɗago hasken abin ban sani ba goggon ta faɗa tana hararta ta ce Allah sai kin shanye abin nan zan kyale ki kin ga 'yar uwarki ta kusa shanye nata ko kallon fa'iza ta yi tabbas ta kusa shanye nata dariya ta yi ta ce lalle sis kin ba da amanna ba kin san ko maganin menene ba sai faman sha kike sai dariya take mata hararar ta fa'iza ta yi bata ce komai ba saboda ta san iskancin dije ne kawai sai in ce kusan a tare suka shanye ita da fa'izan domin tana saka kofin kurɓa ɗaya ta yi wa abin ta shanye rabinsa suna ajiye kofi goggon. tana fara kokarin dama wani wanda za ta dama shi kuma da nono ne fari da shi kowannen ku ya ɗauka ta faɗa bayan ta gama damawa babu alamun wasa a fuskarta hakan ne yasa suka ɗauka suka kafa kai suna sha cikin ya matsa fuska ba zato suka ga aliya turo kofar ɗakin ya shigo da sallama binsu da kallo yake yana kallon hannuwansu wani abu ya gani jaga-jaga a kofi sun sha suna sha nan da nan zuciyar shi ta fara tashi yayi sauri ya dauke kansa cikin yamutsa fuska ya ce kai wannan me kuke sha haka babu koken gani hararsa guggutai ta ce babu ruwanka waiwa ya ce ka shigo ne ma iye ya ce babu kowa na ji shiru ne kin sanya su a daki, kin banni ina yi miki gadi to tafiya ta zanyi ina da uzurruka da yawa ki kyale su haka mu tafi ko in tafi sa samu wanda zai mai da su gida to ai sai ka tsaya su kammala abin da suke yi tukunna ko me suke yi ga su a zaune wai dan Allah me wannan kike dirka musu ya faɗa yana kallanta cike da mamaki tace babu ruwanka kai ma in kana so sai in dama maka dariya ta bashi sosai saboda haka sai da ya dara wai shi ma in yana so sai ta dama masa lalle kam ai da ya kwana ciwon jiki kila ma ta kai shi ga kwanciya a gadon asibiti yace a'a alhamdulillah ne kam na koshi ya faɗa yana murmushi kallon su DJ yayi kansu a sunkuye suna faman kurɓar magani cikin damuwa yace wallahi duk wacce a cikin ku zo tana kukan cikin tana ciwo sai na ci ubanta sosai da sosai kun kama abu kuna sha da rashin hankali gugu altine tace au zagi na kake ali dan ina yi musu gata wanda ta wani bangaren ma kai aka yi wa gata dan nema yo ina ruwanka da zaka zo kana tada jijiyoyin wuya akai yaushe kika ji na zake ki goggo ke fa rigimar ki yawa gare ta Allah ya baki hakuri bana son muna wannan fadan da ke duba fa gwaggwa da kyau kiga abin da kika ba su suke sha da gani wannan abin zai sanya ciwo na ce ka cire bakinka akan lamarin in kana so mu shirya da kai babu wani ciwo da zai saka su sai dai ya gyara musu jiki ma maganin sanyi ne ai shiru aliyai yana bin su da kallo cike da mamaki goggo ta ce ka tashi ka je waje yanzu za su fito ku tafi sarkin azalzala girgiza kai kawai Ali yayi ya miƙe domin fita dama ko bata ce ya fita ba fita zai yi sabida da ya daga kai ya kalli abin da yake cikin kofin sai zuciyarsa ta tashi Ya ce duk yanda aka yi akwai lauje cikin naɗi a al'amarin nan tunda ba a san in gani oho maka dai gogo ta faɗa bayan ya fita gogo ta ɗauko wani irin turare a kananan kwalabe ta ce wannan turaren haɗin shi irin namu ne na mutanda yanzu da yawa masu haɗa turare ba su san irin mahaɗin da ake amfani da shi ba gurin haɗawa kasancewar sababbin da suka zo ni na shiga kasuwa na nemo kayan haɗin na haɗa muku da kaina saboda haka kar wace ta yi min wasa da shi kowace ta ɗauki bibbiyu ku tafi da na na'ima ma yadda za ku yi amfani da shi shine a ruwan wanka za ku zuba kaɗan domin yana da karfi wajen yana da karfi bayan kun fito daga wankan sai ku tsiyaya a hannu ku mutsike duk jikinku da shi yana kama fatar jiki yakan dade bai bar jiki ba wannan kuma ta faɗa tana jawo wasu kananun bokitai cike da wani irin mulmulallen turare ta ce na tsugunno ne wannan kullum ta Allah za ku na daukar daya kuna turare kuna turare jikinku da shi kun fahimce ni ko Goggo ta faɗa tana kallon su. Babu wacce ta yi magana a cikin su saboda kunya. DJ ko tana can tana addu'ar Allah ya sa kar Ali ya fahimci maganin me suke sha. Ta san shi da wayo da sauri yake fahimtar abu ko kar ya kai a gaban Ali nan da nan yake gane ka. Sai da suka shanye tas sannan goggo Altine ta kyale su ta ce zan zo gobe ai gurin ne ne sai bayan ɗaurin aure zan dawo saboda haka ku shirya in na zo gobe wankan magani zan yi muku to kun ji. Didi ta ce kai goggo duk wanda kika ba mu bai ishe ki ba yi mun shiru ja'irar yarinya dan baki san amfanin sa bane yanzu da an kwana biyu zaki zo kina nema da kanki yar dariya suka yi suna mamakin goggo altine ba ta da rufi ko kaɗan ita saboda haka basu ce komai ba suka miƙe suna yi mata sallama tace ko abinci ya ki tsayawa ku ci saboda tsabar a azalzala irin tashi a zaune suka samu Ali yana faman daddan na waya suna fitowa ya miƙe game da ɗaukar hularsa ya kafa a kai ya kara kyau sosai hular ta yi masa kyau satar kallon sa Sadije take a fakaice cikin ranta ta ce shi kowane kaya ya sa sai sun yi masa kyau yanzu dai sai ya dawo kamar Aliyu amin yanzu sai ya dawo kamar Alu Arjun sun yi bala'in kama da da ake faɗa bata yarda ba yanzu ko ta yarda abinda Ali zai fi Ali Arjun da shi tsayi da faɗin kirji sauran ɗauke kanta ta yi saboda kar ya fahimci tana kallonsa abinda bata sani ba kuwa duk yana ankare da irin satar kallonsa da take basarwa kawai yayi cikin mutunci suka yi sallama da mutan gidan suna ta shi musu albarka har waje gogo ta raka su sai da ta shiga sai da ta ga tashin motar su sannan ta koma cikin gida cike da farin ciki misalin biyu saura suka karasa gida fakin ya gyara kowace ta fara yunkurin sauka ba in um, ba in um, um, dama haka suka dawo yana kallon DJ sai faman since sinke take a cikin hijab ɗinta nazarinta kawai yake yi da alama ba ta da gaskiya abin abin tsautsayi tana kokarin fita daga motar ledar ta zame daga cinyarta ta faɗi can karkashin motar daidai kafafun Ali da sauri ta sanya hannu tana kokarin ɗaukar ledar shi ma ya sanya hannun hannunsu suka haɗu da na juna Rike ledar ta yi katamau tana zare ido Tintin fa'iza ta yi ficewar ta dama sake mu ga abin da kike wani nuku a cikin hijab tun ɗazu ina lura da ke ya faɗa yana kokarin kwatar ledar a hannunta ganin za su yaga ledar yasa ta sakar masa domin ya ki sakewa sai faman ja yake kwancewa yayi a hankali shi kwancewa yayi hankalinsa kwance ya fara nazarin abin da ke cikin ledar wannan turare ne ya ɗau hankalinsa Buɗe kwalbar yayi yana shinshinawa limshe ido yayi jin wani kamshi mai sanye jin wani kamshi mai sanyi da turaren ke yi mai da numfashi ya rufe ya sanya kwalbar a aljihun shi domin kamshin ya yi mishi ya yi fashin turaren ba zai bayar ba wasu ɗaure wasu ɗaurukan magani ya ɗauko yana kallon dijan ya ce wannan maganin na menene shiru babu amsa kanta a ƙasa tana motsi da baki domin ta rasa ma abin da za ta ce masa ko me yake nufi da turaren a aljihu oho masa ya ce tambayar ki nake fa ni ma ban sani ba okay to tun da baki san ko na meye ba kawai a zubar da su shi fi ya faɗa yana kokarin tusa ledar ta tagar motar zai cillar da sauri ta riƙe hannunsa wanda bata san ma ta riƙe ba ta ce wallahi babu ruwa na na goggo altini ne ka san halinta eh ai na san nata ne tun da ɗazu na ga ta dama ta baku kuna sha dan rashin hankali so nake ki faɗa min me amfanin shi sai kawai in baki abin ki ki tafiyar ki ni kan ban san amfanin sa ba ta faɗa tana sun koyar da kai ta lura ya gane ko na menene Ya yace karya kike yi yarinya kin san komai ni zaki raina wa hankali shiru ta tai bata ce masa komai ba tabe baki yayi ya aje mata ledar akan cinyar ta ya yace dauki abinki na ma gane kon ko maganin menene amma shawarar da zan baki ki sha a hankali kin ji ko babu kuzari da dije ta fito daga motar kai a sunkuye babu bakin magana don wata kunya ce ta uzura mata shine dalilin da ya sama ta kasa mayarwa da Ali martani balle ta daga kai ta kalle shi Simisimi ta shige gida tana mamakin Ali, shi ma murmushi yayi yana girgiza kai a fili yace Khadijatu na kenan manyan mata. Ta da motar yayi ya bar unguwar ko in ce Kano din domin Abuja ya nufa kai tsaye. Gudu ya rinka fafurawa saboda haka nan da nan ya je Abuja. Faruk ya yi wa waya kafin ya shiga barak din nasu yake tambayar sa yana gurin aiki ko kuwa. Faruk ya yi mamakin wayar Ali domin yau tsawon kwana shida kenan da rabon ya kira shi a waya sai shi jiya da ya kira shi yake masa maganar kama yan fashin da suka yi yace eh ina gurin aiki mana yau kaga dama ka kira ni banza Ali yayi masa ya bar maganar da yake ta biruwa ya ce yaya kuke ciki da mutanen ne tsaki Faruk ya ja yace ba an ce da kai ka zo ka zo ba kaki oke ɗazu na ji oga dama yana maganar zai kira ka a waya ka zo saboda dole sai an tsaurara musu za su faɗi inda shugabannin nasu yake kana jin bayan fashi da makaman da suka addabi al'ummar musulmai da shi ashe har garkuwa da mutane suke yi ok a yanzu haka ina cikin garin gani a gida masu yamma babu lafiya amma yanzu in na fito zan shigo dole za mu yi waya da oga kana nufin ka dawo ne faruk din ya faɗa ya ce eh mana ma koma tare jibi kenan na fuskanci mutanen nan fa za su bamu wahala fa alin ya faɗa kwarai kuwa cewar faruk din ya ci gaba da cewa ga hidima a gabanmu Dariya Ali yayi kaɗan ya ce, wace irin hidima? Kai hidima take gabanka, ni tuntuni na gama tawa hidimar. Oke, ka samu yanzu kenan tunda ka tabbatar da ka samu DJ a hannu. Dole ka wanko kafa ka dawo mana. Da da muka kasa gane kanka, sai faman ɗacin rai kake wa mutane har da su gaba, kai ko kunya ma ba ka ji. Ka ga saurara min malam, ka san tsawon shekarun da na ɗauka ina da kwansan yarinyar nan a zuciyata, da har za ka rinka ɗaurawa wancan ɗan iskan gindi ya shiga gonar da ba tashi ba saboda kwata-kwata kai da shi ba ku san kawaici ba kyalkyalewa da dariya faruk ya ce haba alhaji ashe kawaici ka tsayaye kai amma na so dokto na so dokta ne ya samu yarinyar nan da sai in ga inda kawaicin naka zai tsaya fuska alin ya sake tamkewa kamar yana gaban faruk din ya ce ai mutuwa kawai zan yi na sani in har haka ta kasance Allah ya sa dokta ba alkhairi bane shi yasa ya musanya mata ni. dokta din ne ba alkhairi ba eh shi din okay sai na gaya masa baka san yanzu sirikinka bane na sani mana sai me dan ubansa ni da yaso ya kashe ni da raina ma dan iska kawai Dariya Faruk ya rinka kyalkyalewa Ali kamar cikinsa zai yi ciwo. Shi ma a nasa bangaren dariyar yake wa kansa yace ce kai dan Allah kar ka fasa min dodon kunne. ko me abin dariya oho ya kashe wayar yana murmushi domin a zahiri shi ma dariya yake wa kansa yanzu inda dokta ya samu nasara yaya zai yi da rayuwarsa tab aiki ja ya faɗa a fili sannan ya fito daga motar ya kulle ta ya dirfafi fat ɗinsa bakinsa ɗauke da addu'ar kar ya shiga ya iski wannan warin na siyama ma'aikatan gurin ne suke ta kawo masa gaisuwa sai da ya tsaya ya amsa cikin sakin fuska da mutunta mutum kana ya samu kulli ya buɗe gidan Siyama da Ruki ne a zaune a falo suna hira. Ruki ta barar da je kamar wacce take gidanta ko gidan ubanta. Ga kayan abinci nan birjik sun ci sun bar shi game da kananun kwalaban na kayan maye wanda suka sha. Ruki cikin kananun kaya kirjinta duk rabi a waje, wandon jikinta ya yi bala'in matsa shinyoyinta, kanta ya sha ƙarin gashi, sai tsotsar roci take tana shiryawa siyama makircin da za ta kulla wa in ta shigo gidan. to siyaman ma cikin riga da suke take irin yan kanti tana zaune kanta babu dan kwali ta yi bakin din gashinta wanda da kyar ya haɗu guri guda fuskarta ta kara haske alamu sun nuna tana nan tana bleaching ɗinta farcin ta yayi zako-zako har yau dan ba ta yankewa ta yi musu ado da jamfarce ganin alin baya nan kai da ka gansu ba za ka ce 'ya'yan musulmai ba za ka ce 'ya'yan musulmai bane ba arnasak ruki ta ce mata tunda kin ce wannan ruwan ya ki daina fita kamata ya yi mu koma gurin malam ko yadda ya ce ki ne ba ki daidai ba aka samu matsala don Allah har yanzu kina don wallahi har yanzu kina yin wari duk da irin turarurrukan da kike amfani da su masu karfi wallahi na rasa yadda zan yi roki siyaman ta faɗa ta ci gaba da cewa yanzu abin ma ya sauya ya sauya wasu irin kuraje ne suke fitowa a gabana masu bala'in kaikayi in suka fara kaikayi ko a ina nake sai na sosa nake jin daɗi gashi dama gashi da na gama sausawar za su fashe yanzu duk na kwaile fatar gabana zara ido roki ta cikin tsoro ta buɗe baki za ta yi magana suka ji ana kokarin buɗe kofa shine ya ankarar da siyama ta tuna da cewar aliya ce zai zo Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a littafi na gaba